This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jawa barkamu da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murar Amurka a wannan la'asari a kan 22 25 a Nijar a gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalol da kuma niyya a birnin kwani a duniyar gizo kuma a voahasu.com da kuma sashen Jawa Aliyu Mustapha Sokoto da Ladan Ibrahim yawa muna fatan mun sami ku kallau kamar yadda muke a nan Washington DC bari mu share fage da kanan labaranmu. To, ƙasar Liberia ta ce ta fitar da sanarwar karshe game da wanda ke dauke da cutar Ebola. jakadar ƙasar amurka da ke kasar koriya ta kudu ya faɗa cewa yana samun lafiya bayan da wani ya daba masa wuka a fuska yau ne za a ci gaba da tattaunawar da majalisar ɗinkin duniya ke ɗaukan ɗawainiyarsa game da 'yan adawar ƙasar liberia To gaishe kaladan to bayan kun gama jin labaran baki ɗaya za ku ji Najeriya tana mai da martani ga kalamin ƙasar Chad na cewa ta san inda madugun Boko Haram yake. Kowa wanda zai iya kama lambukar shekaru kowa wanda zai sa wannan abin da ke halaka mutane in sun yi za mu yi farin ciki mana. To koya mutanen Najeriya suke fama da karancin man fetur da suke fama da shi yanzu? kai ai mu rashin man nan mu ta shafa don wallahi da da mai da yanzu na soke kula ta biyu a ƙasa. Kani da Allah mun shiga matsaloli da yawa akan wani al'amari. bayan wannan za ku ji abin da shugabannin cpr yanganci a niger suke faɗa kan jita-jitar watakila su tsaye da shugaban jam'iyyar su ya takarar shugaban jamhuriyar niger din a zaben baɗi a inganci shugabanta da yana sake da yana rike insha Allahu za ta yi aiki yadda yadda kowa ke tsammani kuma zaɓe na 2016 insha Allahu za mu shiga za mu yi zaɓe to yau alhamis ce don haka rana ce ta kawo muku shirin bango amma yanzu ga labaran duniya a sha tukuna tare da sallama kasar liberia ta ce ta fitar da sanarwar karshe game da wanda ke dauke da cutar ebola a kasar na karshe wanda kuma tun satin ta shige ba wani rahoton da aka samu na wani da ke dauke da wannan cutar a wani asibitin da ke karkashin kulawar kasar china a babban birnin kasar na morobia a ambato beatrice erdolo tana faɗa kamfanin dillancin labarai na ap cewa yau dinnan rana ce da take cike da farin ciki a rayuwarta hukumar kiwon lafiya ta duniya wato who a takaice ta ce kasar ta liberia ta tabbatar cewa ba ta samu wani sabon rahoton da wani ke dauke da cutar ba tun satin ta shige kuma wannan shine karo na farko da aka samu irin hakan tun a watan mayun shekarar ta gabata yanzu tilas ne kasar ta liberia ta cika kwanaki 42 ba tare da samun wani da ke dauke da wannan cutar ba kafin a bayyana ta a matsayin wadda ta yi bankwana da wannan cutar sai dai a waje ɗaya kuma ƙasar saliyo da gini an samu ƙarin masu adadin mutanen da ke ɗauke da wannan cutar domin a kasar gini an samu mutane 51 kana a kasar ta saliyo suna da mutane 81 duka a cikin satin ta shige jami'an hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ce wannan adadin yana nuna cewa ba a amfani da keɓe mai cutar ko kuma ba a fahimci wannan mataki ba ko kuma kasashen sun ƙi su yi amfani da shi wannan tsarin To jakadar Amurka da ke kasar Koriya ta kudu dai ya faɗa a yau cewa yana samun sauƙi bayan da wani mutum ya yi ƙoƙarin ya yanke shi a fuskar shi da kuma hannun shi. Jakada Mark Leopard wanda ya samu kula likitoci a wani asibitin da ba a ambata ba ya faɗa a shafin sa na yanar gizo na Twitter cewa shi da iyalin shi suna cike da kwarin gwiwa musamman ma ne da aka nuna musu kauna da goyon baya. jakada ya ce yana fata ya samu isasshiyar lafiya domin ya zo ya ci gaba da inganta kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin ita koriya ta kudu da kuma ita amurka wanda suka shaida abin da ya faru na wannan al'amari sun ce abin ya faru ne lokacin da shi lifat din yake halartar bikin karin kumallo to a lokacin ne wani mutum da ya bayyana kansa a matsayin dan sanda mai kimanin shekaru 55 da haihuwa wanda kuma ake kiran shi kim ki jong ya daba jakadan wuka da aka ce tsawonta ya kai santimita 25 kafa yada labarai ta kasar koriya ta kudu din ta ce sa'ilin da wannan maharin ya aikata wannan ɗan aikin sai ya kuwa yana cewa lalle koriya ta kudu da ta arewa ya kamata su haɗe kasashen na koriya dai sun daɗe da rabuwa da juna kuma kowacinsu ta sami manya-manyan makamai a tsakaninsu sannan amurka ta zo ta girke sojojin da yawan ya kai dubu ashirin da takwas da ɗari biyar a nan cikin koriya ta kudu domin kada koriya ta arewa ta samu damar kawai ita ta kudun hari wannan kuma mataki ne da wasu 'yan koriya ta kudin suke ganin kamar kasancewa amurka a wannan wurin tamkar babban katanga ce da za ta yi hana kasashen biyu su haɗe ko suna so labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yau ne za a ci gaba da tattaunawa wanda majalisar ɗinkin duniya ke ɗaukan ɗawainiyarsa game da 'yan adawar ƙasar libya a ƙasar morocco da zuman samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa sai dai wannan tattaunawar ya zo rana ɗaya bayan da ƙasar ta libya ta nemi kwamitin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ta ɗage takunkumin hana ƙasar amfani da makami saboda ta cimma ƙalubalen barazanar da 'yan adawa ke wa gwamnatin ƙasar wanda tuni ta karɓe wasu garuruwan da ke da rijiyoyin mai a ƙasar lebede tana buƙatar manya-manyan makaman atilari da na jiragen yaƙi prime ministan ƙasar na libya ya tafi jordan jiya domin neman taimakon haɗin gwiwa da zai kare ƙasar ta libya daga hannun 'yan adawa ƙasar libya da ta fada cikin damuwar siyasa ne tun lokacin da aka kashe shugaban ƙasar mamma gaddafi a shekarar da goma sha ɗaya 'yan adawa ƙasar ta libya sun karɓe ikon babban birnin ƙasar wato tripoli inda suka kafa nasu gwamnatin ta daban abinda ya tilasta wasu manya-manyan ma'aikatan gwamnati da aka san su da zama su babbin na tripoli tsohuwar sakatare harkokin waje amurka hillary clinton wacce ke fuskantar matsin lamba na amfani da adireshin ta na kanta na duniyar gizo wato email wajen aiwatar da ayyukan gwamnati lokacin da tana rike da wancan mukamin ta bukaci ma'aikatan harkokin waje din da su bayyana adireshin nata ga duniyar baki daya wato shi adireshin na duniyar gizo ta ce tana son jama'a su ga wannan adireshin nata kuma ta faɗi haka ne da yammacin jiya a cikin shafinta na yanar gizo wato na twitter inda ta bukaci ma'aikatar cikin gida da su bayyana wannan adireshin kuma su masu amince za su yi haka ɗin malama clinton da ta kasa yin shuru ne akan wannan al'amari na amfani da adireshin ta na kanta bayan da jaridar new york times ta bayyana cewa clinton ta keta tsarin ƙa'idojin ayyukan gwamnati wanda ke bukatar adana wasu bayanai na gwamnati labari ya ɗauki sabon yanayi bayan da kamfan dalancin labaran ap ya bayyana cewa ta yi amfani da wani matattaran ajiye bayanai wanda ke can cikin gidansu da ke new york To mun kama ku labaran duniya daga sashen Hausa da Amurka a Washington. To da latu bari fara da hira da Bello Galadanci da Mike Omeri kakakin gwamnatin Najeriya kan kalaman da shugaban kasar Chad wato Idris Deby yi na cewa sun san inda shekau yake har sun ba shi izinin ko ya fito ya saranda ko su kashe shi. Ai ka san um, kamar na faɗa wannan haɗin gwiwa da ake yi na tabbatar cewa eh, maganan Boko Haram an sata ya zama to kamar tarihi hmm. ah, duk kasashen nan da suke taimakawa da kuma eh, sojojin Najeriya da gwamnatin Najeriya ana neman hanyoyi ne da za a samu zaman lafiya kuma a tabbatar an sayar da wani so abu mai kyau ne abu kyakkyawan abu ne akan cewar a cikin yunkurin da an kai na gaba daya kaje za samu eh, za samu nasara insha Allah ba da juma'a ba dan abin da shi shugaban sadi ke faɗa ya zama to hakan nan ne wannan baya jawo kamar a ce kalubale eh, ga sojojin najeriya waɗanda na cadin za su iya alfahari su ce mu muka kama shekaru mu muka gama da boko haram ba ku ba abun da ba kyau waye ne zai murnar cewar zai yi bakin ciki akan cewar an sar da shi kowa wanda zai iya kama ramukan shekaru kowa wanda zai sa wannan abin da ke hallaka mutane in sun yi za mu yi farin ciki mana ko chadi ko najeriya ko waye ai zama ne muhimmin haɗa kai da ake yi don aikare kuma ba ba gasa ba ne abin da ake so shine a cimma wutan a kashe wutan gobaran da ke hallaka jama'a da akwai mutanen chadin ma da suke hallaka akwai mutanen Nijar akwai mutanen Kamaru akwai mutanen Najeriya akwai mutanen wasu kasashe can da nisa eh, da Najeriya da su ma sukan samu kansu a cikin irin halin ta hada ta ababen harkar Boko Haram to idan an samu saukinta ta kowane hanya na haɗin gwiwa ko na ma aikin mu kaɗai ne daidai ne domin za a samu zaman lafiya ba wani gasa cikin shi. Mr. Mike Omeri kenan mai magana da yawun gwamnatin Najeriya a Abuja. Mun gode sosai Mr. Mike Omeri. Na gode kwarai. To gaishe ka Bello, to nan gaba kaɗan za mu leƙa Nijar mu ji ko shugaba Muhammadu Isuhu zai samu abokin takara a zaɓen baɗi. Amma bari mu fara gama da jin ra'ayoyin da wakilinmu na Kaduna Nasiru Yakubu Birnin Yaro ya jiwo mana daga jama'a kan masifa karancin man fetur da ake fuskanta yanzu a sassa daban-daban na Najeriya din. na jin mai ba mu ji daɗin ƙara wannan kuɗin mai ba saboda ga shi ya haifar mana da wahalar mota ga kuɗin mai gidajen mai an ƙara kuma amma ainihin wurin mai ba mu ji an ƙara ba ga tsadan kuɗin mota a tausaya matalakawa kamar misali in makan gajar maka daga maraba zuwa kawo in za ka je da kana ba da naira hamsin yanzu ko za su ce sai ka ba da naira saba'in ga shi halin da muka shiga sunana muhammadu awal mai biredi wallahi tallahi ga ihe dai ta cin biredi mu saboda kada ya lalace ba ciniki mun ma rufe ba ma fito da shi saboda ba mai mu he da mai ake sayan kaya mu to ba mai saboda haka muna nan zaune dai muna ta addu'a Allah ya kawo mana mai sunana safiya ibrahim abinci nake siyarwa kai ai mu rashin man nan mu ta shafa dan wallahi da da mai da yanzu na soke kula ta biyu a ƙasa mun yi zugun zugun ga nan ba jama'a direbobin motocin sufuri na da ruwa da tsaki wajen motsawar jama'a daga wuri zuwa wuri sun nuna yadda karancin man fetur a kaduna ya shafi sana'ar su sunana jibrin balal kani da allah mun shiga matsaloli da yawa akan wani al'amari ana cikin wani hali yanzu na rashin kuɗi da rashin zaman lafiya gashi wannan abu da ya bijiro to sai ka bi layin ma kana sa ran zaka samu kuma a ce ya kare daga baya jiya sai mu yan murutu suna siyan mana 800 galan 700 to lallai kan ba mu jin daɗin wannan al'amari eh, yanzu muna siyan lita naira 110 115 Suna na fiwa da cikakken direba ne to sakamakon wannan matsaloli da muke samu abin yayi yawa ga rashin fasinja ga wahalan mai ba mu da cewa na amadu kan gimi wannan wahalan mai da muke ciki mu mu rasa yadda za mu yi da kanmu da rayuwarmu yanzu saboda yanzu ga motocin nan mun kasa su a tasha mu je mu sha wahala mu yi mai sai mun sha wahala mu nemo mai ya zo ba fasinja mana awolu umaru wanda an fi sani da awolu zuma kuma matsayi da na direba gaskiya tsakanin da Allah wannan wahala da ake jefa ma ciki mu an jefa mu ne yawa amma nan ga hina za mu fito mu hanya muke biwa kwa riga sani gurin aikin mota mu hanya muke bi za mu bi hanyar tun da kafan bego zuwa kaduna wallahi ba fasinjan mai kodin da ka shiga mai da ka sha man nan 120 ne kawai Malam Haruna Aliyu Dike ɗaya daga cikin manajoji ne a gidan man Mamu Oil ya shaida mana irin yadda matsalar su ma ya shafe su. Mu dai babban damuwar mu rashin wannan man. Tunda mu dai har in za a samu man nan to lallai za mu kawo shi gidan mai kuma za mu saida shi. amma mu muna hasashe muna hangen rashin samun man nan daga inda ake ɗauko shi ai shi ke jazo wannan matsalar. Nasiru Yakubu birnin Yaro murya Amurka a Kaduna, Najeriya. garba ya wuce 100 a san. Mun bincike nan can sai a ce mana dila. In mun je ga dila eh. ya ce black make Mun zo mu black make sai su ce a matata ne. Shin waya To a gaida Nasirun birnin Yaro. In Allah ya kama baɗi ake gudanar da zaben shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar kuma wasu rahotanni daga Maraɗi sun ce tsohon minista ko magajin garin Maraɗi din Kasu Muktar wanda yanzu haka yana kurkuku fa idan ya samu ya fito watakila ya tsaya takarar zaben nan. Kan haka ne wakilin mu Maraɗin Shabu Mani ya je zanta da jigogin jam'iyyar shi Kasu din wato sai ganci. Ni ne Alhaji Ibrahim Muhammad Dit Illo mai turare kuma ni ne coordinator din kwamitin Erben Tamaradi ta parti CPR inganci. Bakin abin da ake so dama a matalaka aiki to bakin gwargwaro da shekara hamsin duk kowa ya sani nan jihar maradi ba a samu mayar din da ya yi aikin eh, shugaban cpr inganci ba shine muhammad kasim muktar ba a samu wanda ya yi aikin shi ba duk merorin da aka yi a 2016 akwai zaɓuɓɓuka na tafi a faɗin jamhuriyar nijar to inganci za ta shiga zaɓe kuma duk da ana cikin wannan hali shi shugaban nata shi na rike a inganci shugabanta da yana sake da yana rike insha allahu za ta yi aiki fiye da yadda kowa ke tsammani kuma zaɓe na 2016 insha Allah za mu shiga za mu yi zaɓe. da izinin Allah inganci za ta yi zaɓe kuma za ta ba mutane mamaki in Allah ya Za a ce ta samu karɓuwa a cikin ƙasa? Duk jam'iyyun da aka yi ma ba da ta samu karbuwa da gaugawa kama inganci. Kai bari in faɗa maka ba nan cikin Nijar ba har Belgic an yi biro na inganci. Shine na farko na fara jin an yi biron shi Belgic. Duk inda jam'iyya take yanzu inganci ta kai can babu inda ba mu da biruruwa. Inganci jaririyar jam'iyya ce kana ganin za ta kai ƙwarin gwiwa da sauran jam'iyyun siyasa kuma shi kasu kana kana ganin bai sauri ba <laughs> ai magana sauri ma yau an suka daɗan ma in yanzu ka tambaya mi jam'iyya kaza ta yi cikin nan jihar maradi ba za ka iya faɗi ba ka ce ni na ga aikin da jam'iyya kaza ta yi nan jihar maradi shi kau shekara uku ne yayi amma ko jariri na garin maradin shi shina magana an ka tambaye shi ya gwada maka ayyukan da kasu mai shi kau dama abin talaka ke so ya gani a kasa shine bakin abin da za ka birge mutane da shi. Samari To a gada Shaibu Mani a maradin jamhuriyar Nijar. Jama'a kuna jin shirye-shiryen sashen wasu murar Amurka a Washington DC ne yadda muke safiya karfe goma da kwata ga jummai. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Duk wanda ya zo ya ce muku ku je ku mishi faɗan siyasa ko ku mishi bangan siyasa ku ce ya fito da 'ya'yansa ba ko yan uwarsa su yi gaba sannan ku bi baya. Sanata Aisha Jummai Alhassan yar takarar gwamnan jihar Taraba a ƙarƙashin jam'iyyar APC kenan. Wannan kallabi tsakanin rawuna yau ita muka gayyato a wannan fili na sai bango ya tsage. A saboda haka ga mai tambaya ta farko. To, alhamdulillahi, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To, madalla sunana Alhaji Abba Sayyidu Lau, mazaunin cikin garin Jalingo. Haka abin da ya dame mu a jihar Taraba a bangaren tsaro misali a yankin garin Ukari muna ta fama da matsala irin na wasu su danganta rigiman da kabilanci wasu su ce addinanci. Idan Allah ya oh. baki dama kika samu wannan karaka kika tsare na mulkin jihar Taraba yaya za a yi ki oh. kawo mana karshen wannan lamura ne har ma waɗanda suka waje suka bar garuruwansu suka tafi gudun hijira a sake komar da su su zauna domin a can baya gwamnatocin da suka shuɗe sun yi ya ƙoƙarin su wurin kawo rigiman ya gagara muka ce to ko ke da wani salo da zaki yi domin samar da zaman lafiya ɗorere abu na biyu insha Allah za mu so ki wayar mana da kai akan wannan rigima da ake yi kam kan kabilanci ne ko siyasa ne assalamu alaikum wa rahmatullahi sanata gare ki wato duk inda ka ga ba zaman lafiya akwai matsala wurin shugabanci domin in ka duba mutanen kasan ukari cikin ukari da kasan ukari yawancinsu jukunawa ne sannan wa'anda ba jukunawa ba ma suna da dangantaka ko na uwa ko na uba somehow dai suna da dangantaka da jukunawa to a ce da kai da dan uwanka ku tashi kuna faɗa ai dole akwai abin da ke haɗa ku ni a ra'ayina kuma eh, na faɗa a baya a wasu eh, eh, a wasu jawabai da eh, maganganu da muka yi da wasu a baya cewa duk inda ka ga mutane a gari ko a ƙasa ba su zauna lafiya ba to yana wurin shugabanninsu ne. Shugaba in Allah ya baka shugabanci kai ya kamata ka rike kowa da kowa kowane irin mutum da bako da ɗan gari in dai suna zaune a inda kake shugabanci eh, da musulmi da krista har da wa'anda suke addinin gargajiya wato addinin dodo ya kamata kai shugaba ka rike su kaiwa kowa adalci domin a kur'ani da bible duka abin da ake so wurin shugaba shine adalci ya zama adili ya zama mai mai wa kowa abin da ya kamata ba wariya ba bambanci to duk inda kaga shugaba yana warewa ko akan addini ko akan kabila to dole inda wa'anda ake warewa ba za su ji daɗi ba to abu ɗan kaɗan idan ya haɗa su sai a barke da faɗa saboda haka tambayanka shine ya zan yi abin da zan yi idan na zama gwamnan Allah ya bani shine zan yi wa kowane ɗan taraba adalci kowa za a bashi hakkin shi na matsayin shi na ɗan taraba haka kuma baƙi zaunannu taraba kowa za a bashi hakkin shi ba za a ci zarafin kowa ba domin idan ba eh, kowa an bashi hakkin shi ba korafe-korafe ba wani damuwa kaga za a zauna lafiya abinda kawai zan yi kenan rashin zaman lafiya da ake yi a ukari ni na tabbata akwai eh, shugabanni masu haɗa su na tabbata wannan domin shugaba da zai zo ya ce ai kai ga dan uwanka ne shi krista ne ko shi musulmi ne kakka yarda da shi to kaga akwai damuwa wannan wani irin shugaba ne bai kamata a ba irin wannan shugabanci ba to shi yasa yanzu domin na eh, abin nan ina son haɗa kan kowa da kowa kuma ni na tabbata zan wa kowa adalci yadda za a sami zaman lafiya shi yasa na fita abin nan sannan in ka lura duk kasashen duniya duk inda aka sami baraka da rashin zaman lafiya mata ake sawa su je su yi gyara domin mata yawanci mata adilai ne saboda haka abin da zan yi kenan za a bawa kowa hakkin shi za a yi abin nan za a yi wa kowa adalci don a zauna lafiya kaga in an yi haka babu wanda zai ji haushin dan uwan shi ya ce ko an fi son wannan ko ba a son wancan to kowa zai zanna lafiya da dan uwan shi yau ku ba mutum na gaba ya matso ya faɗi sunan shi ya tambaya salamu alaikum wa alaikum salam sunana haruna sa'idu ah, da farko distinguished senator na san ba wanda zai shiga siyasa ba tare da wasu tsare-tsare ba kasancewan tabarbarewan karatu yanayin ilimi a jihar taraba idan ka kwatanta makarantun gwamnati da kuma makarantu masu zaman kanshi abun ba a ka cewa wani shiri kike da shi wajen ganin kin inganta makarantun gwamnati su yi gogayya da sauran makarantu irin makarantu masu zaman kansu wato private schools sannan oh. wani shiri kike da shi wajen inganta kyautatawa maluma maganan promotion a incentives nasu da wasu abubuwa da ya kamata su yi su ma su yi enjoying na biyu muna da matasa da 'yan siyasa 'yan siyasa na jararrajin 'yan siyasa suke amfani da su wajen cimma burin su amma daga kashe sai su watsar da su wayannan matasan ba su yi karatu ba ba su da kuma abun da suke dogaro da shi wani shiri kike da shi wajen samar musu abun yi to na gode Allah ya saka da alkhairi To sanata. To amin. Na farko tambayanka na farko shine maganin makarantunmu na gwamnati wanda uwa eh, eh, uwanmu 'ya'yan talaka za su iya zuwa su ma su sami eh, ilimi kamar yadda kowa yake samu masu zuwa private schools in yadda ka faɗa. Ni kaina na je makarantun gwamnati ne saboda haka lokacin da muke zuwa mun san abin da ake yi mun ci moriyar makarantun gwamnati. Ɗaya daga cikin abin da ya sa na tsaya gwamna shine don a kawo gyara a irin wannan al'amarin eh, ba a lura da makarantu abin da ya kamata a yi musu ba a yi babu eh, azuzuwa babu equipment wato su kujera da abubuwan da ya koyarwa eh, malaman ba a tura su ƙarin ilimi ba a biyan su hakkin su da sauransu to kaga wannan dole sai an sami shugaba wato gwamna wanda yake da ra'ayin taimakawa mutanensa wa'anda yake da tausayin jama'ansa shi ne zai kawo gyara a wannan abin amma ran da aka sami gwamna wanda ba abin da ya dame shi sai abin da zai sa aljihun shi ne sai abin da zai bawa eh, eh, yan uwan shi ne da abokan arziki ba tare da eh, damuwa da hakkin wa'anda suka zaɓe shi ba wato kamar in na zama gwamna ba tare da damuwa da hakkin wa'anda suka zaɓe ni matsayin gwamna ba ko kuma 'yan jihar Taraba to kaga akwai damuwa. to shi yasa na ce an gwada mazan ba su kawo mana canji ba abubuwa sai daɗa taɓarɓarewa suke yi to shi yasa na ce yanzu duk mutanen taraba maza da mata musulmai da kirista da masu addinin gargajiya su gwada mace su gani domin an san mata da tausayi an san su da son ƴaƴansu, an san su da son zaman lafiya saboda haka a gwada mace a gani aka gwada ni sanato ai an gani sanatoci nawa suka yi maza kafin ni ai an ga abin da suka yi to amma ni yanzu da na zo abin da na yi a shekara uku da rabin nan ba hudu ai dukansu haɗe shekara goma sha biyu na ai ba su yi shi ba to don ni eh, wa'anda suka zaɓe ni ina da na sani suna da hakki a kaina na lura da su daidai iyawa na ina da iya eh, ina da ƴaƴa saboda haka duk ɗa na kowa ne ba sai wanda ka haifa a cikin ka ba ba uwar da za ta so ta gaɗa ko bata haife shi ba yana lalacewa saboda haka shirin da nake da shi wa 'ya'yanmu in na zama gwamna lokacin da nake sanata ma da bani da wani vote na kuɗi da ake bani in yi wa mutane abu daidai gwargwado na iyaka kokari na in gyara wa'annan yaran in taimake su na yi su empowerment program na yi su training da sauransu kuma kowa ya gani a taraba ta arewa saboda haka ina in an bani hakkin kuɗin jama'a abin da zan yi sai inda karfi na ya kare sannan maganan wa'anda suke sa yaran mu suna zama 'yan bangar siyasa ai kullum nake lecture Eh, eh, nake magana ko ina nakan ce mun bar su da Allah domin uwa ba zan so ‘ya'yana su lalace ba saboda haka ba zan taɓa sa dan wani ya banga ba ba zan taɓa sa dan wani ya faɗa ba amma wa'anda na sha gaya mutane kamar da na je karim da nake lacca na yi wa samari magana na ce duk wanda ya zo ya ce muku ku je ku mishi fadan siyasa ko ku mishi bangan siyasa ku ce ya fito da 'ya'yansa ba ko 'yan uwansa su yi gaba sannan ku bi baya domin duk wanda yake son da ba zai sa shi je abin acca ba ba zai sa shi ya je ya faɗa ba saboda haka wannan abu ne mara kyau da bai kamata ba kuma ina roƙon 'yan siyasa 'yan uwana da su daina wannan abu da su daina bata mana yara to alhamdulillah daidai gwargwado dai wa'anda na samu a babbacin da nake abin nan daidai gwargwado na neman musu abin da za su yi wasu na tura su soja dan sanda da sauransu wasu na ba su abin yi wasu na tura su training na yi training din wasu kuma na ba su abubuwan da za su fara sana'a burin mace bai da yawa mace ba ta da buri da yawa mace burin ta shine daga 'ya'yanta Allah ya raya mata su Allah ya musu albarka sun sun gyaru to sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu sanata Aisha Jummai Alhassan yar takarar gwamnan jihar Taraba karkashin inuwar jam'iyyar APC za ta ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi mata a wannan fili na sai bango ya tsage. kuma da yan jima kaɗan eh, halima da jamila suna tafi da shirin yau da gobe amma yanzu bari mu jira To za mu fara ne da wasikar Hafizu Balaraba Gusau a jihar Zamfara wanda ya ce Assalamu alaikum VOA. Yau tsokaci na ga tsaron Najeriya ne tabbas nasarar da kuke samu na ci gaba da kwato wasu yankuna da masu ta da kayar baya suke iko da su. Wata nasara ce da mu jama'an Najeriya muke murna da ita amma a gefe ɗaya abin tambaya a nan shine me yasa a baya kuke rikon sakainar kashi da harkar tsaron ƙasa sai a wannan lokaci kuka matsa kaimi da kuka nemi ƙarin wa'adin zaɓe. ita kuwa wasikar prince ya'u adamu bulkacuwa cewa ta yi assalamu alaikum voa da fatan an wani lafiya don allah voa ku faɗa wa hukumar zaben najeriya cewa fa mu 'yan najeriya mun gaji da gafara sa ba mu ga ko ƙaho ba ina batun adalci yake assalamu alaikum voa ku bani dama na yi jinjina ga matasan kudu maso kudu da suka kawo wa matasan arewa ziyara haɗin kai da zaman lafiya hakika irin wannan ziyara tana ƙara karfin gwiwa da amincewa da juna da kuma uwa uba zaman lafiyar ƙasa baki ɗaya don kuwa matasa su ne ginshikin zaman lafiyar ƙasa wannan wasiƙa ta fito ne daga isa mai kati gashuwa assalamu alaikum voa tabbas matsalar karancin man fetur da ke ci gaba da yi mana barazana a ƙasarmu yayin da shugabanninmu suke yin biris da wannan lamari tabbas wannan wani ƙalubale ne ga 'yan ƙasa saboda haka ya kamata mu tsaya mu zaɓi shugabanni na gari in ji wasikar hafizu balarabe gusau da ƙarshe sai wasikar aminu ɗan kaduna amanawa wanda ya ce assalamu alaikum voa ku bani dama na yi tsokaci game da tsadan man fetur a ƙasa ta najeriya hakika ko shakka babu tsadan man fetur ya jefa ɗimbin al'umma cikin wani hali na tsadar kayan masarufi da kuma samun man kansa duk da tsadarsa saboda haka nake kira ga hukumomin da abin ya shafa da su ji tsoron Allah su dawo da farashin manyan da yake domin ta haka ne kadai talaka zai amfana. To ga ladan da labarin matakaici. Ƙasar Liberia ta ce ta fitar da sanarwar ƙarshe game da wanda ke ɗauke da cutar Ebola a ƙasar. wanda kuma tun satin ta shige ba wani rahoton da aka samu na wani da ke dauke da wannan cutar a wani asibitin da ke karkashin kulawar kasar china a babban birnin kasar na marobiya an ambato beatrice dolo tana faɗawa kamfanin dillancin labarai na ap cewa yau dinnan ne ranar take cike da farin ciki a rayuwarta hukumar kiwon lafiya ta duniya wato who a takaice ta ce kasar liberia ta tabbatar cewa bata samu wani sabon rahoto da wani ke dauke da cutar ba tun satin da ta shige kuma wannan shine karo na farko da aka samu irin hakan tun a watan mayun shekarar ta gabata to ga shekara da jama'a abin da ya sauka kina a nan zamu muku ban kwana zamu ba da wannan ɗakin yanzu ga hannun Halima da Jamila da Usman da za shigo da shirin mu na yau da gobe a madadin Ladan da Julie Ladas Gresham da kuma injiniya Dimu Nels ne ne Aliyu Mustafa Sokoto a nan Washington DC inda muke misalin karfe goma da rabi sai mun dawo muku da shirin mu na dare da karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. salamu alaikum.